Jama'a Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a wasu lokutan ya taɓo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. ya yada zango ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wata cibiya mai zaman kanta Manal Foundation tare da haɗin gwiwar hukumar kula da harkar jini na gwamnatin tarayya wato National Blood Transfusion Service a turanci. ta samar da wani sansani a garin Abuja, ƙarƙashin shiri na musamman na bada gudunmawar jini don ceto rayukan al'umma, musamman saboda la'akari da irin asarar rayukan da ake yi a dalilin ƙarancin jini a lokutan da ake bukata. Allah ka ba mu sa, mai sama, Allah ka taimake mu. among Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Wakilinmu na Abuja, Muhammad Sani Abubakar, ya halarci kaddamar da shirin bada gudunmuwar jinin inda ya zanta da injiniya Salman Hassan, shugaban Manal Foundation, ya kuma yi karin bayani kan dalilin shirin da abin da ya kunsa. Dama ina, ina duba su muna yi kokari amma ba, ba formally bane. So yanzu mun fara formal charity foundation in the name of Manal Hassan Foundation. Musamman muna duba urban poor. Yawan mutane ma NGO suna shiga cikin jeji ne mm. amma mun ga akwai talakawa da yawa a cikin birni eh. kuma ba NGOs da yawa wanda suna kula da su da muna yawo muna neman jini mun gani kamar akwai matsalan wannan abu kuma mun gani mu muna da asibiti namu duk da haka muna samu matsalan samu jini so wanda ba su da hanya me za su yi so shine muka ce wannan foundation namu za mu yi kokari nan da kamar shekara daya jini ya zama available kowa yana samu a Abuja in mun gama aikin mu Abuja shine za mu fita daga Abuja to amma kamar wannan jinin wani zai yi tunanin to in kun tara tara jinin eh. kyauta za a rinka bawa masu bukata ko kuma duk da an tara din saya za su yi kyauta za a bayar kuma kudin da za ana biya eh, ana screening nashi wato kudin tantance mutane kafin a ɗebi jinin duk ku ka ɗauki nauyi eh mu ne muna ɗauki nauyi so that a karshe duk wanda zai samu jini ba zai biya komi ba to wannan jinin idan an tara wanda yake bukatan jinin duk inda yake Abuja in yana bukatan jini zai samu duk inda yake yana Abuja zai iya je wajen National eh, Transfusion Service su ne suna da blood bank babba muna da blood bank amma duk jini ne wanda muna dauka a donation camp muna ba su amma a lokuta da dama akan samu tsari masu kyau eh. amma wurin aiwatarwa ake samun matsala ta ya za ku tabbatar da jinin nan da kuka diba daga al'umma don a raba wa mutanen da ba su da a hali za a tabbatar ba a sayar musu komai abin da yake faruwa muna tare da su muna gani in mun gani wani abu wanda mun gani bai kyau ba za mu yi musu magana ta ya mutane za su san cewa idan ina da matsalar jini a asibiti a'a ɗana bai da lafiya a'a matana ba ta da lafiya mm. ina zai fara tunanin ya dosa don neman jini zai yayi contacting national blood uh, transfusion service zai yi contacting namu duk phone numbers namu suna na a website namu da facebook page namu ko ina akwai telephone numbers namu da email namu in sun yi contacting mu ma za yi masu hanya su samu to a lokuta da dama tsari masu kyau irin wannan sauran asibitoci ko kuma kungiyoyi masu zaman kansu za su ga kaman kun kashe musu kasuwa ba kasuwa bane ba wanda yana sayar da jini sauran asibiti ma ba sa sayar da jini kudin da suna dauka kudin screening ne za su duba hepatitis da hiv da wayansu abubuwa kuma za su duba shi donor yana yana da yana da karfin jini wanda zai iya ba da donation ko babu so wannan su za su dauka kudi amma in wani ya zo wurin mu mu za mu dauka nauyin wannan expense ba za a ce gwamnati su kadai za su yi wannan aiki ya kamata jama'a masu sa hannu su a cikin wannan so tare za mu yi wannan abu ya kamata kowa ya sa hannu a cikin wannan abu Dr. Shafi'u Hassan babban likita ne da ya taka rawar gani wajen ganin shirin ya samu nasara ya kuma bayyana mana tasirin shirin. In kana aiki a cikin asibiti abun da ana bukata kuma ba a samu shine jini. Kasan in mutum ya yi accident mutum ya samu kansa kasan su biyu wannan mutane da yawa a duniya nan. Zaka ga mutum zai mutu bai samu jini wakan lokaci ba. kuma yawanci akwai mutane da yawa wanda suna so su ba da jini akwai da yawa wanda suna da bukatan jini amma problem da ana shiga lokacin da ana neman jini ba a samu ba saboda ba a dauka a aje ba ne karfe biyu nan dare an yi accident ana da bukatan jini to ina za a samu waye ne zai zo ba da jini to a likita ta ya za ku tabbatar da dukkan jinin nan da aka bayar kyauta kuma kuma kuka ba da gudumawa kyauta ya kai ga wanda ke bukata ba tare da an je an sayar mishi ba ah babu wannan wannan jini yanzu za mu aje a cikin fridge daban ne kuma tare da national blood transfusion agency nan gwamnati tare za mu yi aiki dole za mu duba wanda suna da bukatan jini gaskiya wajen wannan mutum ne zai je ba wani wuri daban ba ne kasan da in wani kagan yana da bukatan jini za su ce to ga wannan jini nan kuyota amma ku ba da kudin transport eh. yanzu muna da ambulance kusa shida in mun samu labari wani yana da bukatan jini akwai nas namu zai shiga cikin ambulance ya je ba hannu da hannu haka kasan duniya nan a cikin mutane dari casa'in da biyar hmm. suna da lafiya sauran biyar ba su da lafiya to me yasa wannan casa'in da biyar ba za su ba da jini a taimako kashe biyar to abinda muna so wanda yana da bukatan jini kar ya kashe kudi nan da nan ya samu jini kuma especially jini bai kamata a sayar da shi zan kai ga likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ka taimake su amin To kada masu sauraro su sha'afa shirin lafiya jari ce ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah bai azaba gobe. manta da wasu daga cikin waɗanda suka ba da gudunmuwar jinin. Abdulmumin Abdulaziz. To na ga ana taro na musamman da ake raba jini kyauta eh. kuma gashi kai ma ka bayar. Eh. Me ya baka sha'awa ka zo nan? Saboda taimakon ɗan Adam shi jini kusan ne abu mafi saukin abu da zaka iya ba wani kuma ana yawan samun matsaloli mutane su yi hatsari ba su da hanyar da za su samu jinin da sauransu su yana wahala to duk da an ce jinin nan in an ɗiba za a ba da shi kyauta kai yanzu da ka zo aka ɗebi jinin kan nan nawa aka caje ka a ba caje ni ba kyauta ne aikin saboda taimakon dan adam ne kyauta ne so kamar yadda aka yi kai ma ka ba da naka kyauta eh, ke eh, kyauta ni ma na bayar Ita ma uwar gida Munakuriya Shuwant da ta bada gudunmuwar jinin ta shaida cewar. Na zo taimako ne zama tare da mutum wani kuma yana bukatan jini wani na bukatan wani abu. Na ga wannan is genuine shine na zo eh akwai gaskiya cikin maganan so na zo yanzu in bada jini na saboda a taimake mutane da ba su da shi. Kuma zaki iya cewa yanda kika ga tsarin abubuwan da ke tafiya jinin da kika bayar kina tabbacin zai kai ga wanda yake ainihin bukata. Eh na tabbatar zai kai to yanzu dai ina son kira ga mata cewa jinin nan eh in an zo an duba abin da ake cewa hemoglobin ɗinka ya kai level ɗin da za ka iya bada shi za ka iya bada shi so ba tsoro ga mata duk wanda yake ganin cewa eh yana so ya bada jini ne ya taimako dan adam sai ya zo kin bada wani abun goro ne kafin aka ɗabi jinin ki a'a ban bada komai ba fi sabilillahi ban bada komai Ike Olayemi Peter shine babban jami'in hukumar kula da harkar jini ta gwamnatin tarayya wato National Blood Transfusion Service yana mai cewa mutane ba lafiya suna asibiti eh, kuma gwamnati za su yi da kokari wanne bukadar samu. Jini mai kyau, bet me jini mai kyau shine jinin bada yamayama yama-yama a ciki za mu gwada na hiv 1 and 2 uh, hepatitis b and c and likewise syphilis and blood group ba mu so su a cikin jini because su ciwo ne bayan wannan wannan uh, foundation sun cewa to kare damuwa su za su yi mama mutane abu na kyauta su za su karaba jini a ba masu za su yi amfani da shi pre mm. of charge ah. manual asan foundation sun doki noyi komai a nan so wannan abin dole ayaba government ba ta so a mutu da rashe jini so the foundation ta yi akalo lokaci muna masu godiya because ba wani ya taba yi wannan ah, abubuwa sun yi yau sa su dika ba da yi ganin cewa gwamnati ita ke tabbatar da an yi abu daidai ya za ku tabbatar kuma tun da haɗin gwiwa ne da ku da wannan ƙungiya? ta ya za ku kuma ku tabbatar cewa jinin da aka ɗiba an kai wa wanda yake bukata ba tare da an caje shi kukubu ba za mu yi iyakan mu so that we get to the root to those who need the blood muna kira government a ba mu nan carry fin that is legislation so that anybody that is doing what is not right za mu hana su masu iya magana kan ce laifin daɗi ƙarewa to duka duka a nan shirin zai da sa'aya da fatan Allah ya ƙara mana lafiya a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin musamman wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar da ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI ni Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.